duk wani mutumin da yake ya kira kashi ɗan demokaradi eh, bakin ciki da abin faru yau maganan siyasa tsakanin apc da pdp da ne gobe wanda yake an ci mutum kasar ne gaba ɗaya kuma ya mai da hannu agogo baya domin saboda muna ganin cewa bayan shekaru goma sha takwas na yin na demokaradiya ya kamata a ce muna bin dokokin kasanmu kamar addini amma abin da ya faru yau ya damu kunya sosai duk ko ina a duniya ana ma najeriya dariya ana ganin cewa demokarariya ba ci gaba ta kuma koma baya ne amma kun ci gaba mun koma baya wannan abin a sha ne kuma allah wade kuma amma mun gode ma allah da shi gaban kasa ya kori wanda ce wanda ya sa aka yi haka a kurin tabi da bisa ga da muke jin labari. To 'yan jam'iyyar APC na nesanta kansu da abin da ya faru kana ganin suna iya wanke kansu ah, za su wanke kansu mana ai in za su sige shugaban majalisar da tiyo na tarayya ai akwai hanyoyin da ake bi bisa ka ka'ida saboda haka duk wani mutum da yake cewa ko su apc suke su kori shugaban majalisar da tiyo ta wannan hanya yana ganin mutane ba su abin da suke faɗi ba ne hmm. domin saboda bayan da za su kore shi sai an bi ka'ida kafin ya koro kuma dole ne a zauna a majalisa tun da ake makara shiga majalisa to za su kore shi a gine itace ne ko za su kore shi hmm. ai dole sai shiga cikin dakin majalisan a bi kuma ka'idodi da ake bi kafin a ga ko suna da yawan jama'an da za su iya korarsa hmm. saboda haka wannan maganganu na mutane kawai na mutane da a waje ba shi da ba da ba tasiri kuma ba shi da ba ma'ana ta yaya kake ganin za a warware wannan bambanci domin samun haɗin kan da za a aiki tare wato abin da ya kamata mutane su sani shi ne akwai bambanci tsakanin hamayya tsakanin eh, jama'a ce jam'iyyoyi suna hamayya da junansu suna wannan yana fara bakin bakinsa wannan ya bata wannan wannan ya bata wannan amma ya kamata mu kiyaye abubuwan da za su bata za su bata sunan kasan gaba ki daya domin saboda ban tsammanin cewa ko dan pdp ko dan apc zai farin ciki da abin da ya faru ko a binoy ko abin da ya faru yau a majalisar tarayya ba domin saboda za su taru su bata mana sunan kasa gaba ki daya ko kana wani jami'an dole hankalinka ya tashi to wannan abin da ya faru yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke bata kasa kuma saboda haka maganan bambancin jami'a ba haka ake yi ba da wannan abin da yake yana mai da hana gwagwa yana mai da ci gaban mu a demokaradiyyar duniya baya ba yanzu yau ɗin na samu waya daga amurka yan majalisa abokanan mu ya kai kamar goma sha biyar yau ɗin nan kawai suna ce a'a ya mun koma abin da turawa suke cewa dark ages suka ce na kuma dark ages to ban tsammanin ko akwai dan eh, apc zai ji dadin a ce mun koma dark ages ba domin saboda shi yana so ya ga ko wani ya sauka babu na kamar da faɗa maka hanyoyi da yawa na fayar da biri so in mutum ya bi hanya da zai fayar da biri ta hanyar da ya kamata so sai ya fayar da shi amma idan ana yin abin da haka dama domin saboda ana so a faranta ma wani rai to ina ganin yin haka din babban hasari ne ga kasan baki daya domin akwai kasashen da suke ba mu taimako idan suka ga cewa demokaradiyya ba a ba a observe nasu ko ba a bin ka'ida da dokokin kasa ga baki daya za su iya janye taimakon da suke ma kasan nan baki daya saboda haka ya kamata mun da muke siyasa lura da abubuwan da zai mai da mu baya da kuma abubuwan da zai samu ci gaba. Sanata Ibrahim Nasiru Mantu mun gode sosai da wannan bayanin da kai mana. Tama da na gode.